Daga cikin kuɗin da aka ware domin wannan hidima naira biliyan saba'in da biyar ne aka keɓe musamman domin tallafawa masu ƙanana da matsakaitan masana'antu kamar yadda shugaban kula da sha'anin masana'antu dukko Umaru Radda ya yi mani ƙarin haske. Kuɗin da ke cikin tallafin miliyan dubu saba'in da biyar ne. Wannan wanda za a taimaka ma albashin ma'aikata na wata uku to shi ke ɗauke da miliyan dubu sittin. Wancan na garanti take off scheme shi ke ɗauke da biliyan dubu goma sha su shine shi wancan na garanti take mutane ne wa'anda suke yin abubuwansu kamar masu yin face mask kamar masu yin sanitizer kamar masu yin food processing irin abubuwa na cimaka na abinci to irin shi ne za a sayi kayayyakin su sai a rarraba ma asibitoci ko makarantu ko wasu wurare da ke bukata wa'annan abubuwan a tabbatar da cewa dai abin da suke sarrafawa an saye shi sun amfana sun samu kuɗin da za su yi rayuwarsu ta yau da kullum Ita kuwa jagoran shirin kuma ministar masana'antu Maryam Yalwaji Katagum ta ce wannan kokari da gwamnati ta bullo da shi za a tabbatar ba a bar masu cin moriyarsa a baya ba. Mun kiyasta cewa mutum miliyan ɗaya da ɗari bakwai amma in aka bi lissafin jihohi a kowace jiha akalla sama da mutum dubu talatin da uku a lissafinmu amma muna tsammanin za mu iya wuce haka za mu kai ko da akalla mutum dubu arba'in a kowace jiha. amma yadda ne bayani da lagos da kano da abia su za mu kara musu saboda yawan mutanensu da yawan ma'aikata wanda suke aiki ne na kasuwanci ya fi na sauran jihohin yawa. To sai dai ɗaya cikin masu masana'anta mai zaman kansa a jihar Kano, Habibu Lawal Kofar Wambai, ya yi nazari akan batun yana cewa. Ya kamata gwamnatoci daga ƙasa suna magana A kafofin yaɗa labarai wanda ake saurara don a wayarwa da mutane kai a kan cewa to ga tsarin da ya zo kuma mutane su nema za a nuna musu cewa abu ne fa na gwamnatin tarayya na kowa da kowa ne ba abu ne na wasu mutane daban ba da abin da ya faru a yi wurin mun ɗan yi asirin ɗin abin wanda yake saboda yawan da mutane suka nema musamman a can kudancin abin da suka ga har aka yi wa Lagos zon su kaɗai sannan zon ɗinsu na South aka kai musu ainihin ibada amma mu Wannan tallafi kyauta ne ba bashi ba kuma kashi 45 na waɗanda za su amfana mata ne masu ƙananan sana'o'i sannan kashi biyar a cikinsu masu buƙata ta musamman ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.